فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون da suka bar abin da suka yi musu wa'azi da shi na tsananin talauci da rashin lafiya ba su yi aiki da umarnin Allah ba sai muka yi musu talala ta hanyar buɗe ƙofofin arziki da wadata gare su bayan talauci muka ba su lafiya a jikinsu bayan rashin lafiya har sai da suka yi girman kai suka yi jiji da kai da abin da aka jiyar da su na daɗi sai azaba ta zo musu kwatsam sai ga su sun ruɗe sun ɗebe ƙauna daga abin da suke buri